Tawagar wace ta kunshi mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi da mataimakin sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin tsaron ƙasa da ƙasa Celeste Wallander da kwamandan rundunar Africom Janar Michael Langley ta gana a wunin farko da Firaminista Ali Lamin Zen da wasu mukarraban gwamnatin rikon kwarya da suka hada da ministan tsaron ƙasa da na cikin gida da na harkokin waje da nufin tantance inda aka kwana game da shirin mayar da Nijar kan tafarkin demokuraɗiyya mai shari'a akan al'amuran yau da kullum abdulrahman alkasum na fassara wannan ziyara da abin da ya kira mai mahimmancin gaske tana bisa jadawalin su amurka da su ma mahukuntan sojan kuma ka san sai an yi babban magana ta demokradiyya yaushe za ta dawowa kuma ita amurka ta san ita ƙara nisa da abin kuma rasha tana iya samun gindin zama a cewar wani ɗan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike sir dr abba sadiq salon takun amurka a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin na nijar alama ce da ke nunin girman kullin da ke tattare da wannan al'amari saboda su a ganin su in ana ci gaba da magana da sojoji ana iya ba su magana ana iya lallashin su su sa ranar zaɓe su yi komi da komi saboda demokratiya ta dawo su kuma ƙasar turai da kasar faransa kamar sun ga in aka sa takunkumi aka gwada ƙarhi haka ana iya sa demokradiyya ta dawo to shine tahiyar ta bambanta Kasar eh. Amurka mai dakaru dubu ɗaya da ɗari da ke girke a yankin Agades na horar da sojojin Nijar a kan dubarun yaƙi da ta'addanci tare da samar da bayanan sirri kafin abubuwa su tsaya a sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. a ziyarar da ta gudanar a watan disamban da ya gabata molifi ta nanatawa hukumomin rikon kwarya matsayin amurka dangane da yi yiwa demokradiyya karan tsaye abu na biyu da ya damu amurka kar a ce rasha ta zo kuma su a ganin su in dai ana magana da sojoji ana iya ba su magana kar su yarda kamar rasha ta zo hadda kamar yadda ta zo a ƙasa kamar mali kuma yadda ake sha tana shirin zuwa burkina muna iya ba ku taimako ba sai kun kun koyi wajen rasha ba kaga kenan bin hanya daban ne yunkurin ganawa a tsakanin tawagar ta amurka da janar abdulrahman chani a ranar 13 ga watan maris wato laraba ta tura a cewar wata majiya ko da yake ba a bayyana dalilan faruwar hakan ba sai dai a wannan alhamis sha ga watan maris ma an sake wani zama na biyu a tsakanin firaminista da jami'an gwamnatin ta amurka daga ofishin jakadancin amurka an sanar da 'yan jarida soke taron manema labaran da ya kamata tawagar molifi ta gudanar a ƙarshen wannan rangadi sai dai ba a faɗi dalilin ɗaukar wannan mataki ba yayin da ɓangaren hukumomin Nijar aka bayyana cewa mu jira sanarwar ƙarshen zama daga ma'aikatar harkokin waje sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar